muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya hada mu a wannan masallaci mai albarka masallaci a nan cikin garin Lagos masallacin lawan Atana a nan a Gege ko karkashin limanci na a Malam Yahaya muna musu addu'a da shi da 'yan kwamiti da sauran mamu Allah ya saka muku da alkhairi a daidai lokacin da ya daidai da goma ga watan uku hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wanda ya daidai da lissafin yan albashi biyar ga watan ɗaya asalin miladiya dubu biyu da goma sha biyu da fatan abubuwan da za mu faɗa Allah madaukakin sarki ya sa fahimta da basira da islafi a ciki kasancewa sati sukan da suka gabata mun yi darussa da yawa wasu daga cikin yan uwa suka buƙaci a ɗauki wannan muhadara domin a maimaita shi bisa tunanin da ake yi zai amfanar da al'umma muna roƙon Allah ya amfani mu duniya da lahira su ne kasancewa daga cikin muhadarar abinda za mu kuma da hankali a kai shine maganganun manyan malamai na duniya akan abin da ya shafi al'ilaj bin ruka shar'iyya da al'ilaj bil ashab bana hanyar da ni da kai da mu za mu warkar da kanmu ta hanyar karanta ma iyalanmu da kanmu alkur'ani dangane da wasu matsalolin da suka shafe mu na ciki ko na waje da kuma hanyar da za mu ɗauki wasu itatuwa wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wa ya ba mu su kai tsaye a matsayin magani waɗannan an samu manyan malamai da yawa sun yi ta rubuce-rubuce wannan littafin da yake hannuna sunan littafin abdul badil sunan malamin da ya rubuta shi dr mustapha mutawalla wani malami malami ne na ƙasar misra Allah ya saka masa da alkhairi kuma muna roƙon Allah ya samu a cikin irin mutane irin ya kawo hanyoyi guda uku zuwa hudu na farko yace akwai abdul wal hanyar da ake warkar da dan adam ta hanyar tsirau akwai asibbin nabawi zai magana a kan hanyar da mutum zai warkar da kansa kai tsaye daga annabi muhammad Nabi ya kawo aliladi bin ruka annabawiya hanyar da mutum zai waraka ta hanyar waɗanda annabi ya warkar da su suma suka warkar ya kawo iladi bil hanyar da mutum zai warkar da kansa ta hanyar abinci da abin sha na 'ya'yan itatuwa ce hatta kawo ma an samu nasri kai tsaye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da shi wajen warkar da mutum akan cututtukan da suka dame shi da muna so muna fatan Allah ya taimake mu ya sa ikhlasi a cikin wannan karatu Allah ya taimake ni ya taimake ku wajen sauraro ni kuma Allah ya taimake ni wajen faɗan abin da ya daidai da alkur'ani da hadisi ko ba komai babban abin da ya fi kamata mu fara budewa akai shine game da hatsari na sharran da shedanu suke sanyawa a jikin dan adam domin in ka hada ka kai ka kawo mafi yawan cututtukan da suke cutar da dan adam mafi yawan cututtukan da suke cutar da ɗan adam malamai da yawa suka ce in aka samu cuta a jikin ɗan aka yi magani aka yi magani ciwon ya gici ya cinyewa malamai suka ce to kai tsaye ana janganta wannan matsala akan sharrin shedan domin tun da annabi muhammad sallallahu alaihi wa ya ce babu wata cuta sai da allah ya saukar mata da magani wanda ya san maganin ya sani wanda bai sani ba bai sani ba sai malamai suka daidaitu cewa to duk cuta a duniya tana da magani ɗayan biyu in ma wanda yake ba da maganin bai san maganin ba ko kuma asalin maganin da ake kokarin ba wa marar lafiyan bai dace da cutar don ya warkar da marar lafiyan ba abu na uku ko kuma asalin an samu daidaituwa na magani da ciwo an samu fahimta da basira na wanda ya gano ciwon zai bada magani amma akwai wani halitta a jikin dan adam wanda yake batawa ko ba kuma malamai suna kallon aljini yana yawo a jikin dan adam tamkar da jini bisa nassin hadisin annabi Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya lalle hakika aljini ko shedan yana yawo a jikin dan adam ta magudanan jini tamkar da yadda jini yake yawo a jikin dan adam wannan ya sanya malamai suka ce to duk wata cuta duk wani abu cuta da take yawo a jikin jinin dan adam to tana iya rikida ta saje da kowane irin cuta dauki misali yanzu in dan adam yana da cutar kanjamau cutar nan in ta shigar garkuwar jikinsa za ta iya jawo masa kowane irin ciwo zai iya tarin fuka zai iya amai da gudawa kuraje ciwon hanta zai iya kama shi zai iya asma in yana da diabetes za ka iya karbi mana garkuwan jikinsa wanda yake fada da sauran cututtuka yanzu ya riga da ya mutu kowane cuta kofa abu da yake zai iya shiga a takaice aljanu suna taimakawa sosai wajen ba da gudumawa akan cututtukan da suke cikin dan adam amma Allah ce nasararsa sai Allah ya turo mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya zama malami kuma ya zama likita yasa ibn al-qayyim al yace lallai annabi Muhammad abu biyu a lokaci daya manzo Allah ya karantar da addini kuma manzo Allah ya bada magani yasa duk kasar da suka ci gaba a duniya ana asalin karɓar sunna da addini wajen tsayuwan malaman akan tauhidi da kuma abubuwan da za a kawar da marasa lafiya a kan cuta Sauki misali yahudawan duniya sun yaki arewacin najeriya ta hanyar maganin cututtukan da ya fi ƙarfin kwakwalwan gwamnatin kasar nan duk wanda ya san santa na leprosy and tb asalin bangare na kuturta da kuma tarin fuka suka samu kiristoci na mishan suka taso daga turai suka zo suka kafa asibitin suka kafa asibitin suka fa muku menene soci in suka fa ku magani sai su muku wazi da asalin cutan ido ya damu mutanen najeriya yan arewaci maka zamto cutan ido da hakiya da yanan ido ya mana yawa sai kiristocin kasar nan suka ce aje a buɗe asibitin ido a kano suka je sabon gari suka buɗe asibiti karkashin kefa suna ba da magani a baka magani kuma a maka wa'azi a maka da'awa akan addinin kirista haka wasu turawa da kasan italiya suka je fatakot suka buɗe asibiti aikin da suke shi ne kula da ƙashi, duk yadda ƙashi ya lalace ko karaya ya gagara waɗannan mutane allah sai ba su basira sai su warkar da kai kuma ba sa bukatan komai a hannunka wannan suna yin zane ne domin da'awa da yada addinin mu musulmai mu muka fi cancanta mu yi da'awa kuma mu ba da magani kyauta kuma mu kira mutum akan la'ila a illallah a takaice aljani halitta ne yadda Allah ya halicce ni haka Allah ya halicce ka aljani yana cin abinci aljani yana sha aljini yana da wajen zama kamar yadda dan adam yake da wajen zama sai dai manzon Allah ya bambance wuraren da aljanu mutanen kirki da aljanu kuma waɗanda ba na kirki ba suke lallai ko ba komai aljanin da ba na garba bai da wajen zama sai wajen kazanta ya sa ya cikin hadisi manzo Allah ya ce in za ka shiga ban ɗaki ka shiga da kafan hagu kuma ka ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal qaba'ith ya tabbata cewa manzon Allah yake duk wanda ya wannan addu'a Allah zai tsare shi daga mazajen aljanu da matayen na biyu wajen wanke-wanke shekul islam ibn taymiya a littafin sana alfarku bai na auliya rahman wa auliya shaitan ya ce lallai nan ma aljanu suna cutar da ɗan adam musamman mutum namiji ko mace wanda yake zubar da ruwan zafi a wajen wanke-wanke baya ambatar sunan allah aljani zai iya cutar da shi haka nan kofar gidan shiganka in ba ka addu'a wanda suke kofar gida za su cutar da kai shi yasa sunna ya karantar da ni ya karantar da kai addu'an ku ta bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala Allah rabbana tawakkalna muminan aljanu hadisi ya inganta annabi yace masaukin su shine saman daki ɗakin ka saman silif ɗinka shine masaukin su amma sharaɗi in babu hoto babu kare a gidan domin duk gidan da hoto da kare yake mala'ikun rahama ba sa sauka a gidan kuma ya tabbata lallai shaidanu ne a gidan shi sa annabi ya bamu uzuri ya bamu nasiha ko wa'azi yawan karanta suratul baqara a gida wannan gida aljani baya zama a gidan a takaice aljanu akwai waɗanda kuma ba su zama a gida a waje suke zama sai aka hana mu fitsari a bakin hanya aka hana mu fitsari a rami aka hana mu fitsari a ruwan da yake gudu aka hana mu samun kango mu shiga mu yi fitsari ko mu yi sai mun nemi tsari da sunan Allah akwai aljanu waɗanda zaman su a wajen kuma akwai waɗanda suke zaune a jeji ke sa waɗannan halittu suna kusa da mu kuma suna cutar da mu maskar ba mu neman taimakon Allah tunda mun ji cinsu da shansu akwai maza cikinsu akwai mata nau'in abincin da suke ci akwai abincin da suke ci irin abincin da muke ci yasa maza Allah ce in zaka ci abinci ka ci da hannun dama ka ci bismillah wahid abdulsalam bali ya ce an samu aljanin da ya rami ya lalace har kai kace yana da irin cutar zamani da aka yi hira da shi ya ce lallai wanda yake cin abinci tare da shi ko dan adam inda da yake rayuwa da shi duk lokacin da ya zo cin abinci kan ce bismillah shi kuma bai samun daman cin abincin sai ya ga kaman an sa yana an tsare shi wannan ya tabbabar masa da lalacewa da yunwa da rama na biyu manzon Allah ya gwada mana in kai loma abincin ya faɗi wannan loman ka ɗauka ka ambaci sunan Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yace lallai shedanu cikin aljanu suka iya ɗauka su ce kashi na nama in ka jefar da shi annabi ce suka ambaci sunan Allah yana zama abinci tun da mun ji abincinsu a takaice akwai aljanin da kuma suke zama a cikin gidanka sababin ka gina gida ka bar emtin daki ya sa yanzu cikin hadisi ingantacce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ka gina gida ko ka cika da iyalanka ko ka sa bayan allah mutanen kirki ko ka bar emtin daki kuma shedanin aljanu su cika mana su cutar da mutanen gidanka ya sa a karantarwan annabi duk wanda zai shiga cikin gida yana shiga ne da addu'a addu'an kuma yakan shiga da cewa a'udhu bi kalimati ayin zai shiga daki empty wanda ba komai malamai suka ce ana so ka shiga da ambatan Allah wasu malaman suka ce ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin Dr. Abdurrahman kuma ya ce a'a yana ganin tun da yi sallama da ka shiga gida Qur'ani abin da yace in zaka shiga gidanka ne kai sallama yace shi yana ganin in ka zo shiga cikin ɗaki sai ka ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq nan annabi ya ce Allah ya alƙori zai tsiratar da kai har tsawon kwana uku daga kowane irin halitta inda ne cuta ne a gurguje waɗannan halitta wani hanya suke cutar da mu wani hanya suke ƙulla alaƙa tsakaninsu da mu hanyar guda uku ne zuwa guda hanya ta farko ka cuce su za su cuce ka hanya ta biyu kuma Allah zai iya jarabarka da su hanya ta uku kuma asalin matan da suke tafiya tsirara ba sa sa sutura mai kyau Allah zai iya jaraba su ga kuma tsinuwa da la'anta na annabi Muhammad dangane da matar da take tafiya tsirara khasiyatin ariyat shekul islam ibn taymiya yace fahimtar sana hadisin khasiyatin ariyat ba wai mace ta tafi tsirara babu kaya a jikinta ba dukkan wani bangaren jikinta da zai bayyana a jikinta har ko ya motsa ko hannu ko ido ko tudun gaba ko baya har ya ɗauki hankalin wani ya ce to tsinan ya ce ba za shiga aljanna ba ƙanshin aljanna ba za ta sannan wasu kuma suna jawo aljanu sababin zuwa wajen bokaye da suke yi duk wanda ya je wajen boka bokan malamin sa aljani kai kuma aljanin sai ya cutar da kai wasu kuma suna samun alaka tsakaninsu da jinnu a sababin asalin wuraren da suke sana'a ko wajen da suke zama muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya kare mu a gurguje wani irin cututtuka waɗannan halitta suke sawa a jikin ɗan adam ko ba komai malamai da yawa sun yi rubutu akan irin cututtukan da aljanu suke sawa a jikin ɗan adam har ya kai ga cewa malamai sun yadda sun gamsu sun rubuta littafi su kutum dangane da matsalan da ya fi girma a zamanin nan shine aljani zai iya hana matarka aihuwa aljani zai iya hana ka aihuwa yana bujiro wa bangaren namiji ta hanyar macen aljana ana ce mata al'atika yakan bujiro ta hanyar namijin aljani ya sami matar mutum ya dinga saduwa da ita ya hana ta haihuwa ta fuskar ashik sa abdullahi ya kawo dalilai da yawa na tabbatuwan akwai jinnul ashik aljanin da yake auren mace da kuma al'ashika aljanar da take auren ɗa namiji to bayan aljani ya aure ta ko kuma aljana ta aure shi akwai cututtukan da baya alaka da hana aihuwa cuta ce ga magari ta jiki aljani yana sawa a jikin mutum cikin cututtuka da mafi girma da malamai suka ce idan yana yawan tasirantuwa a jikin dan adam kai tsaye ana neman mafita ta hanyar alkur'ani da hadisan annabi muhammad bangare na biyu kuma ana neman itatuwa da magungunan da ba su karo na shara ba wasu suna zargin ahalin suna cewa da a wanda aka yi a shekarun da suka wuce na maganan guru da laya an zafafa a'a abinda malamai suka tafi a kai lallai haka ne duk wani guru da layan da ba sunan Allah ba shekul islam ibn taimiyya ya kawo dalilai na rashin ingancinsu musamman cikin kitabar tauhid muhammad bin Abdulwahab ya kawo nassi ɗaiɗai da yawa daga annabi muhammad wanda ya rataye wani abu hakika bai rataya ba sai da ya rabu da Allah har ya kawo hadisi ingantacce Abdullahi bin Mas'ud yace lalle mun je gaida wani mara lafiya Annabi Muhammad yayi kokarin tsinke wani abu a wuyansa manzo Allah yake masa wallahi ga ka mutu da wannan abun a rataye a jikinka ranan kiyama ba kai ba rahamar Allah mutane tara suka zo dan man goma suka zo don manzon Allah ɗaya daga cikinsu shukar na goma sai manzon Allah yake musabaha da shi aka ce ne ya faru manzo Allah yake ba zan gaisa da shi ba har sai ya cire wannan rafi da take wuyarsa amma wasu daga cikin malamai irin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sun tafi da Abi Zaid al-Qirawani cewa lallai sunan Allah ba za a ce wa mutum yayi shirka ba amma malaman harami sun tafi laya ne sunan Allah rubuta ayar qur'ani da sunan Allah suka ce wannan makaruhi ne a fata wasu na lajina amma malam abakar gumi Allah ya gafarta masa yana da fahimtar cewa lallai mace in tana naƙuda za a rubuta mata ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha ka annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbasu illa sa'atan min nahar balagha yana da dalili kuma kai hadisai daga magabata salaf Allah ya saka musu da alheri almuhim babu sabani wajen ahli sunna sunan Allah a sha an fita a musulunci sai dai wasu malaman sun ki haka suka ce annabi tofi yayi saboda haka sun dauki tofin Allah ya gafarta mana aljani yana iya sanya wa matar ka cututtukan da zaka ta shan wahala a asibiti nake saukin abin da zaka gane ka huta in mace ta tsinci kanta ko namiji yawan ciwon kan da bai jin magani ciwon kan na malamai sun kasa shi kashi biyu ko uku akwai ciwon kan da goshin za ta dinga ji ko ya dinga ji kamar ba a jikinsa yake ba wani kuma tsagin dama zai dinga jin gefen kansa na dama kamar ba a jikinsa yake ba wata kuma tsagin hagu wani kuma zai ji keyin ne kamar kaman an ɗauki wani kusa ko kifiya ana sukansa zai ji kan kaman ba a jikinsa yake ba waɗannan malamai sun gamsu cewa aljani yana iya sababar da ciwon kan da bai jin magani akwai ciwon kan da za a sha magani a warke akwai ciwon kan da kuma kullum rayuwarsa a cikin ciwon kai yake wannan malamai suka ce to akwai hanyar da ake bi a tabbatar da jinnu ne ko ba jinnu ba sannan na biyu alama ta biyu bayan tsananin ciwon kan da bai jin magani yawan yawan ciwon kirji tare da bugawan kirji a daidai lokacin ciwon kirjin wata ko wani zai dinga zargin kansa yana da alfa wata za ta dinga jin ita tana da alsa duk magunan ulsa ta sha amma babu canji kuma tana ɗaukan qur'ani ko yana ɗaukan qur'ani zai karanta ko za ta karanta sai hamma sai gajiya tana ajiye alƙur'anin ko ya ajiye alƙur'anin jikinsa ba zai mutu ba kuma sai ya sannan kuma akwai yawan samun wasu wasu wajen ibada idan ta zo za ta yi alwala ta dinga wasu wasu ko ya dinga wasu wasu shin a ban ɗaki tsarkin nan nawa ya yi ko bai ba shin alwalan nan na yi kurkuren baki ko ban yi ba aljani yana sanya ma dan adam namiji ko mace yawan wasu shi yasa Allah ya yace a'udhu billahi minash na rajim wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah wasu kunci ɓacin rai duk alama ce ta sharri shaitani bisa wannan fassarar magabata na wannan aya abu na gaba aljini yana yawan sanya wa dan adam kunci namiji ko mace ji baya jin daɗin rayuwarsa wata ma sai ta ji kamar ta sa hannu a ka ta yi ta kuka wata ba za ta samu nutsuwa ba sai ta yi kuka haka kawai mace ta dinga kuka a rasa me yake damunta haka kawai kuna zaune matarka sai ta fashe da kuka wata kuma sai ta ji kamar ta sa hannunta a sa ta yi ihu wata kuma sai ta ji gaba ɗaya duniyan ma ya fita a ranta wata ma sai ta dinga jin a ranta kamar za ta mutu kamar yanzu zan mutu wata kuma ba za ta ji za ta mutu ba shaidan zai dinga raya mata yawan saban Allah zai dinga yawan sa mata saban Allah wata kuma zai dinga sanya mata bayan ciwon kai ciwon kirji ya sababar mata da tsananin ciwon baya wata kuma yakan sanya mata tsananin ciwon mara lokacin al'ada ya sa malamai suka ja hankalin iyaye duk wanda yake da ɗaya budurwa ɗan shekara sha ya kiyaye abubuwa guda uku in kana da shi to a nemi malami a karanta mata qur'ani ya budurwar da ta tsinci kanta tsananin ciwon mara lokacin al'ada ga ciwon kan da bai jin magani ga ciwon kirji ya haɗu da rashin kunya da rashin jin magana wannan kara mata baki kara tsine mata a samu malamai suna mata rukuya da izinin Allah Allah zai raba ta da abin da yake damunsa sannan kuma akan samu wata mata tun tana karama aljani yake kama ta akan samu wani dan adam tun yana karami aljani yake kama shi ko yake kama ta shi sa manzon Allah ya ba mu shawara ana rigakafin 'ya'ya tun daga lokacin da ake saduwa da iyayen ya sa malamai suka gamsu cewa polio da gwamnatin amurka ta kawo gwamnatin najeriya ta karba karkashin jagorancin sarkin musulmi da wasu sarakuna na arewa irin sarkin da na bauchi ana ganin cewa yahudanci ne da cutan al'umma da cutan addini Allah ya ce walantar tarda an kal yahud walan nasara hatta tattabi an millatahu har abada ba yahude da ba nasare ba zai taba kawo wa mutum musulmi abin da zai amfana da shi ba har sai wannan musulmin ya lalace ya da in har america ta yana kishin talaka tana kishin yan najeriya ko tana kishin yan afirka sai ta daina kashe yan uwansu a kasashen libya da afghanistan in ce ita ta zo har afghanistan ta zo har libya ta sababar mana da fitina da cututtuka da kisan gilla da wulakanta al'umma sau da aka takaice rigakafi mafi girma shine ɗan adam in ya zo saduwa da matansa ya ce bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytan ma razaqtana shi yasa masu harkan intanet in kana sakin a Google idan ka nemi think why T W I C E in ka nemi wannan ka duba zai ga wallahi harkar foliyo harka ce ta yada cuta da zuba cuta da kuma amfani da wata dama a kuntata motsu jama kisa shi dan polio a bayaninsa na rigakafi ya kai kawo a cikin littafin bayanul bida'i shehu dan polio ya ce lallai akwai rigakafi a musulunci akwai kuma rigakafin da musulunci bai yarda da shi ba Yake rigakafin da musulunci bai da shi ba shine lokacin da hausawa kafin musulunci da shari'a ya ƙara shiga zuciyarsu idan yaro yana ƙoƙarin rarrafe akan nemo kan kurciya ko kan zabuwa a naɗa masa laya a rataya masa a matsayin maganin haƙori da koyon tafiya wannan shirka akan samu tsohuwar da bata iya fawa'idi da ahabari ba ta yi kulle-kulle ta tattofa yawun goro da naɗa ma yaro wai maganin haƙori ko a rataya ma yaro azurfa ana yin haka ko ba yin haka to wannan malamai suka ce shirka ne amma shi dan bozo ya ce asalin rigakafin da shari'a ya yarda shine addu'o'in da manzon Allah ya baka manzon Allah ya ce kafin garin Allah ya waye ka samu ajuwa guda bakwai ka ci lam yadurruhu sammun wala sihir Allah ba zai amince sihiri ko sanmu ya kama ka ba wannan rigakafi ne ko ba rigakafi ba manzo Allah yake kuma kace qul huwallahu uku falaki uku nasi uku Allah zai baka kariya babu halitta ko aljari ko wata cutar da za ta same ka wannan rigakafi ne ko ba rigakafi ba na biyu kuma yace rigakafi mafi girma da aka samu a zamanin sahabbai shine sahabban manzon Allah sun tafi yaƙi da suka tafi yaƙi sai zamanin umar sai aka ga garin da za a shiga yaƙin wata cutar annoba ta shiga garin umar da shi da tawaga sai suka tsaya za su shawara sai aka samu wasu daga cikin mutane aka ce to gashi mun zo za mu shiga cikin gari amma mun samu akwai cuta saboda haka ne shawara za mu shiga ko ba za mu shiga ba sai ɗaya ce ba za a shiga ba sabila da Allah ya ce kar mu jefa kanmu cikin halaka wala taqtulu anfusakum inna allaha kana biku akana alaikum kana bikum rahima Allah bai yadda ku kashe kanku ba dan Allah yana son ku sai aka zauna aka yi mitin sai aka ce to me mafita sai wani saurayi ya ce hakika na ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka zo shiga gari ka ji ana annoba kai da kake waje karka shiga kuma kai da kake ciki karka fita wannan rigakafi ne ko ba rigakafi ba to waɗannan rigakafi aka yi da to kai sai annabi ya ce in kai wannan addu'a bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibu shaytan ma razaqtana duk abin da ka aifa a lokacin Allah zai kare shi shaytan da cutarsa ba za su ne yaron ba yasa malamai da yawa suka ce in kana da ɗa ɗaya ya gagara ya zama ne baya jin inuwa da la'anta ba shine magani ba ana komawa baya ne a ga lokacin da yake saduwa da uwar yana addu'a ko baya yi na biyu kuma wani yakan samu cutan aljani tun yana karami maza Allah yake magariba in yayi ku rike kananan ƴaƴan ku rashin rike su da su suka da ƴaƴan aljanu su cutar da su wata yarinyar ko wani saurayin aljanin ba zai tasiri a jikinsa ba sai lokacin da ya fara girma ko ta fara girma wata sai ta fara al'ada ake gane tana da jinnu wata sai matsalan aure ya zo ake gane tana da gillu wata sai ta zo dab da naƙuda za ta aihu sai aljanin ya bayyana sai sanya mata sarkewan haƙori ya kashe ta ko ya kashe ta wata kuma sai ta zo girma sai aljanin ya same ta wata kuma aljanin sai hana ta aihuwa shine ashir Aisha ne aljanin da zai rike mace hana ta aure ko ya hana ta aihuwa amma yana zuwa cikin dare yana saduwa da ita ita kuma cututtukan da yake sanya mata ta fuskan akid da bambanci da na masu domin ita yakan sa mata ciwon kai lokaci zuwa lokaci ya sa mata ciwon kirji da ciwon baya yakan kuma rikita al'adarta ba za ta taɓa sanin kan al'adarta yaushe ne ba al'adar zai iya zuwa mata sha biyar ga wata zai iya kai mata asalin ishirin da biyar al'adar zai iya jiya tsaya yau ya sake dawowa yasa an muka karanta littattafan yau za mu samu waraka akan rikicin jini ta hanyar magabata Usaimin ya rubuta littafi a tsibbil badin bamban matsaloli na cututtukan jini tantance cutan jini na ciwo ko cutan jini na halitta wata zai rikita mata al'adar wata kuma zai sanya al'adar ta yana zuwa amma zai dinga zuwa kaman hanta guda-guda kaman hanta wata kuma sai canza kalan al'adan sai zamto yana fita kaman wani koko koko da karni da yauke har ma mijin ke dinga kyamatarsa wata kuma zai rike maran jinin zai dinga diga kamar yadda ruwa yake diga daga bakin famfo tis tis tis wata kuma zai dinga sanya mata asalin duk lokacin da mijinta ya zo kusancin ta bai ita ya sadu da ita ba in ya zo saduwa ba za ta zo ba in kuma ta amince ta yadda ya sadu da ita zai kasance azaba da wahala da zafi take sha babu biyan bukata wata kuma idan bata ji zafin ba zai cire mata sha'awa mijin yana nasa ne amma ita ba ta sannan sharrinsa mafi girma bayan ya cutar da matan kuma zai iya cutar da mijin in ya same shi baya azka su da dama suna kashe kuɗin su a maganin basar ba basar ke damun su ba jinni yake damu domin so da dama wani namijin sai ya zo dab da iyalinsa sai al'aurar sai dawo kaman ba namiji idan ya fita waje wata matan banza ta birge shi Allah ya kiyaye ko ya je usoji ko ina ɗaya kun manta anguwannin da suke ha kana zuwa kirta ikeja ko ikeja duk waɗannan anguwanni ne da tsiraici yayi yawa Allah ya kiyaye sha'awarsa zai iya tashi amma ga matarsa ta suna babu sha'awa wani lokacin kuma aljanin zai iya cutar da mijin sai yana saduwa da matan sai ya ji babu sha'awa a tare da shi yana yi ne kawai amma baya jin komai wani lokacin kuma aljanin da ya sa sai namijin ya fara ya fara sai ya wayi gari ba namiji ba wani lokacin kuma aljanin zai bar namijin ya sadu da ita amma in maniyin sai zo fita shi da kansa a jikinsa zai ji sa yadda ya kamata ya fita ba haka ya fita ba sai aljanin ya tsuntsunta maniyin sai maniyin ya zamto very light ko ya sadu da ita ma yana shiga jikinta tana tashi sai maniyin ya gangaro daga jikin matan duk aljanu suna wannan wani lokacin kuma aljanin da ya dinga sanya wa matar mijinta in ya zo kusa da ita yana wari ko mijin ya ji matarsa tana wari ko aljanin ya canza maka kamannin matarka wata rana ka ganta ta yi haske wata rana ka ganta ta yi duhu wata rana ka ganta ta yi kyau wata rana ka ganta ta yi muni kuma wannan aljani yana iya aihuwa da ita ba tare da ka ba sai alamomi malamai suka ce na farko wannan saduwa da ita cikin bacci da yake za a iya samun ciki ana cikin saduwan wata rana kuma sai ta ga jininta ya ɗauke gaba ɗaya jinin baya zuwa idan matan da take fama da aljani na saduwa da ita cikin bacci za ta dinga tsuntan kanta wajen ɗaukewan jini wata takan kai wata guda ta ga jinin bai zo ba wata kuma takan kai wata biyu sannan kuma lokacin da jinin ya ɗauke za ta dinga mafarkin tana aihuwa ko ta aihu za ka ji wata mata tana cewa mijinta je na yin farkin na aihu za ka suna cewa kira mafarkin jirajirai wata rana kuma za ta waye gari kawai ta tsinci kanta gari ya waye jini ya yanke mata to nan ne suke ganin cewa alama ce ta ta aihu da jini kuma bayan ta yi wannan aihuwan za ta dinga mafarkin cikin za ta dinga cikin mafarki tana ganin jinjiri tana shayar da shi nono da wannan alaman ta aihu da aljani kuma tana shayar da dan aljani ba ta sani ba za ka dinga ganin matar nonanta ya cika yadda ka san mace mai ciki wata rana za ka ganta ma matar ka in tana da ciki da jinnu za ka ganta tana kamar mace mai ciki ta yi haske cikinta ya dan tashi har ma nonanta ya cika wata za ka gama har alamomi na masu ciki tana ji wata idan mai ciye-ciye ne ta san an akwai mata masu kwaɗai ko wata nama ne sai tura ta kofar gidan su malam ismail wata kuma masallaci malam a kofar masallaci alhaja zai tura mijin wajen tsire kenan akwai ba da kuma an ce ba tsire take so ba abubuwa irin na marmari su sai ga matan da suke da wannan signing din sai ga dinga ga alamomi na masu ciki yawan takin zuciya yawan zubar da yawo wata ma har amai za ka ga tana yi amma da za a je asibiti a yi scan sai a same ta babu komai a tare da ita lokacin da kuma ta samu wannan mafarki ta aihu ta aihu da jinnan za ka ga wannan cikin ya fada za ka ga nonon kuma ya canza daga halittarsa ya dawo kamar mai shayarwa kuma irin waɗannan matan in ka tambaye su lokacin da take wannan mafarkin in ta matsa nonon za ka ga nonon yana zuba tamkar da matan da take shayarwa da duka wannan sharri na ake mafita malamai duk sun kawo mana wata kuma aljanin zai hana ta aure duk saurayin da ya zo maganan aure sai ta kishi ko ya ta, amma ita budurwa abinda malamai suka ce ana gane ashik ɗinta shine bayan ciwon mara da ciwon kai za ku ga tana rama shi kuma namiji idan aljana ta kama shi tun yana saurayi abu na farko da take masa sharri shine za ta cire masa sha'awan 'yan matan zahiri idan mace ta ce tana son sa sai fada haka ita ma budurwa in aljini ya aure ta tun tana budurwa duk wanda yake yana son ta sai fada kuma in namiji ne yana da aljana za ka samu cewa in ya kwanta yana mafarki duk lokacin da ya kwanta yana mafarki zai dinga mafarkin wata mace ta zo yana saduwa da ita sannan kuma shi namiji inda nasa ya fi muni ba irin na mace ba aljanan in tana sansa sa tana saduwa da shi ka ga al'auransa yana kankancewa ka ga shi da kansa yana ganin al'auransa yana baya kuma lokacin da sha'awansa ya kamata ya tashi ka ga asalin al'auransa baya miƙewa yadda ya kamata kuma za ka dinga samun yana fama da ciwon mara kuma za ka ganshi yana lalacewa yana ramewa idan ɗalibi ne in an tura shi makaranta karatun baya ganewa idan mace ce tana da ashir duk abin da ta fara na alkhairi ba za ta iya ba wata ma sai ta zo shiga makaranta daga gate din za ta ji gabanta na faduwa wata kuma sai ta zo ta shiga makarantar yarinyar za ta shiga ajin ta zauna a ajin amma malami na zuwa zai shiga aji sai gaban ta faɗi sai ta ji kamar ta fita daga ajin haka shi ma ɗalibin zai ji kamar ya fita ajin haka malamin zai zo yana darasi a aji yana ba da lacca sai hankalinta ya zamto ga ta amma mind ɗinka is absent mana hankalinta yana waje sai malamin ya gama karatu namijin da macen sai su ji su kuma ya dawo idan matar aure ce ko kuma magidanci hanyoyin tattalin arzikinsa zai dinga baya idan mace ce duk abin da ta kama sai lalace idan namiji ne duk abin da ya fara ba zai daɗe ba sai lalace sannan kuma akwai jawo ci baya ta fuskar tattalin arziki in ya kai ga cewa ɗalibi ne baya gane karatu in ɗan kasuwa ne sai ya fara sai lalace za ka samu yana canza sana'a a shekara sau biyu ko sau uku kuma ga kuɗi yana samu amma sai ne ina kuɗin ya shiga shi ba neman mata ba shi ba shan giya ba a gurguje waɗannan matsaloli suna da yawa menene mafita wani hanya ɗan adam zai ya kare kansa hanya na farko shine kiyaye dokar Allah da kuma karanta alkur'ani da addu'o'i irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama abu na farko shine ana neman malami mutumin kirki wanda yake kusa da Allah ya karanta wa mara lafiya alkur'ani sai kai magidanci karka ko matarka sai ma shari'a ta baka dama ka karanta musu alkur'ani amma wasu malamai sun kawo akwai hanyoyin da ake gane aljani a jikin yarka ko a jikin ɗanka na farko ana fara kama hannun jijiyan ɗan adam namiji ko mace domin hadisi ya zo annabi ya ce aljani yana yawo a jikin ɗan adam ta magudanan jini to wannan jijiya guda biyu <clears throat> sai a kama sai a matsa in ka kama sai ka ce bismillah magana ka sun gana idan ku rike shi kasa tashi an gane ko eh, kun haka man nan nan hannunsa sai ka kama sai ka ce bismillah sai ka matsa sai ka karanta hatin kurfi in yana jikinta Allah zai bayyana shi kuma idan ciwon kai ya tsananta ga mace ta sha maganin ya ki sauka kama wannan jijiyar ka ce bismillah ka matsa da ƙarfi ka karanta ayatul kursi kana sake hannun jikinta zai mutu kuma za ta ce Allah ya ba ta lafiya abu na biyu ana kama asalin nan kai a karanta ayoyin ƙur'ani qur'ani ko inansa waraka ne wani nazir min al qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa yazidu zalimina illa khasara bayan nan kuma za a nemi asalin abubuwa guda biyu zuwa uku a wajen wasu malamai suka ce bayan an yi wannan karatu za a iya samun ruwa mai kyau marar lafiyar namiji ko mace ta sa hannunta ko ya sa hannunsa a cikin ruwan inda hali kuma a nemo albasal shine da hausa ke kyau albasa a yayyanka a zuba a cikin ruwan a samo gishiri a zuba a samo kanwa a zuba sai ka dukufa ka sunkuya kanka bakinka na bugun ruwan kana karanta ayoyin Allah wannan ayan qur'anin shi zai tasiri a cikin ruwa shi zai tasiri a albasar wannan albasan kuma in aka gama karatun sai a ɗauki albasan tun da karatun ƙur'ani ya ji jikin albasar sai a ɗauki albasar a ambaci sunan Allah a ci Allah zai sanya albasa da karatun ƙur'anin da yake jiki ya yi tasiri a jikin ɗan adam sai a ɗebi ruwan kuma a yi bismillah a sha sai a yi ƙoƙari a shafa jikinta a inda ba kazanta. idan kuma mace ce take samun rashin bacci a cikin ɗaki ko iyalanka ba sa bacci ko aljanan yakan hana ta zama don yana daga cikin sharrin aljani ya hana matarka zama a gida duk wani hanyar soyayya aljani yana rabawa wadda tun kafin aure in saurayi ne sallama sai ta jiranta bayi so yadda malaman musulunci dai har yanzu ba su gamsu da maganan saurayi da budurwa su haɗu su yi hira su kaɗai ba malamai da yawa suka ce an yadda a yi hira ƙarƙashin wani hadisi da wani sahabi yake yana son wata mace manzon Allah ya ce to ka je ka ganta kafin ta aure ta nan malamai suka ce to ya halatta a je a tattauna ka ganta ta ganka amma sai da matakala guda biyu ko uku matakala na farko shine duk wanda zai je tattauna da budurwa a matsayin hira hadisi ya inganta annabi yake karka keɓanta da mace ko biyu face na uku kuma to nan in za a yi hira an yadda je ganta <clears throat> malamai suka ce ana son na farko in na su yi hiran ya zama uban yana gida na biyu kuma idan gidansu ne to in ba gidansu ba kuma sai a nemi wani waje ko su shigo cikin falo babu laifi akwai karramawa da mutuntawa amma za a yi hiran ya zama saurayin yana hannun dama budurwar tana hagu uban yana tsake a yi hiran da shi kun wannan babu wani magana na yaudara ko karya haka ne kuma ba za a daɗe ba <laughs> ina samarukan nan ba ta ya yi gobe ba <laughs> na bai ba saboda hiran ba za a daɗe ba ana farawa abinda zai yi nisa saurayin a tambaya shine yayi makaranta yayi gida yayi baba ga baba na mama kuma tana gida shi ke nan dama na gaishe shekin ne sai an jima haka ne amma in babu uba to sai sai an mata waya ma ce ki zo da a rufe kofa ba ka ke ba idan haka ba zai ba kuma a sa babban wanta domin kananan yara an gane cewa mu a da an fara turo yan mata da kananan yara sama kan sai su ɗauki kuɗi babba mai girma sai su je sai biskit wajen neman canji har an gama hira sai a shi kamar naira dubu a ce je sai biskit na naira hamsin ko na naira ashirin kaga kafin ya je nemo canji ne ne duk abin da za a yi na ke kedanci an yi to a takaice ana so a ɗebi wannan ruwa in suka sa hannun su ta ci albasan sai a bi cikin ɗakin kuma ko yanzu matar kan tana complain yanzu nan mun gama karatu je ka gida in tana complain tana firgita tana tsorata ba ta iya bacci ɗebo ruwa a samu katon daro a yanka albasa a sa ki sa hannunki a cikin ka sa sa gishiri kanwa kara bakinka karanta fatiha <clears throat> karanta ayatul kursiyu a karanta kulhuwa fatiha ayatul kursiyu amana rasul suratul kafirun suratul ikhlas suratul falak suratul nas amma wajen suratul falak ومن شر النفاثات في الوقت أنا سوء ميمي تاجي بين في سورة الناس في بسم الله أرقيك <clears throat> والله يشفيك من كل داء يوبيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك اللهم رب الناس أصب بالبعث واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أعوذ بكلمة الله التامة التي لا يجاوز كن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وزرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن wannan addu'a malamai suka ce duk sauran kai da fitinan aljani Allah yana ƙasƙantar da shi ya wulakanta shi albarkacin wannan addu'a annabi Muhammad in aka karanta ce ta ɗauki albasar da shi in ta ɗauka ta cikin ta ɗebi ruwan ka ce ta yi wanka mana ta shafe jikinta da shi sauran ruwan ɗauka da duk cikin ɗakin kana bismillahi ukhruj aduwallah bismillahi ukhruj aduwallah bismillahi ukhruj aduwallah na farko ka kira sunan Allah ka nemi taimakon Allah ka fitar da shi da izinin Allah wannan shine abinda malamai suka ce duk wanda yake da matsala yayi haka a gidansa da izinin Allah baccin da zai yi sai ya fi baccinsa na da bayan nan kuma ana samun asalin habba habbatu sauda a yi rukuya a ciki a yi hayaƙi a cikin ɗaki matan da aljanin yake saduwa da ita ta tsuguna wannan hayaƙin ya shiga jikinta shi kuma namiji wanda aljana ta cire masa sha'awar matarsa domin za a iya gane aljana ce ta cire maka sha'awar idan ka zo kusa da matanka ba ka zama namiji in ka kwanta kana mafarkin kana saduwa da mace in ka fita waje sha'awar ka yana ƙarfi sama da in ka zo kusa da iyalinka donan diktar mustafa mutawalla ya ce ana bukatar ka damu guda uku na farko ka je ka nemo al'asar zuma Qur'an yake fihi shifa'un linnas Allah yake waraka ne ga mutane na biyu ana so ka je ka nemo habba manzo Allah yake waraka ce shifa'un min kulli da'in illa saf. habban nan gari ake so ka nemo amma ana so a nemo laban ko hali madara na ruwa in baka samu madarar saniya ba to ka je ka samu irin madarar da muke da su a nan irin madarar nan na fig amma fig kar a amfani da fig dan Najeriya a yi amfani da fig na Holland dan fig na Holland ya fi kusa da fresh milk akan fig na Najeriya soya ne haka nuna ma kashi biyu a nemi na jidda na waje wannan fresh milk ne na najeriya waken soya ne kara ya fane da shi Allah shirya da mu bisa lalace wanda kasan nan ta yi Allah ya shirye da mu Allah ya kawo mana zaman lafiya Idan aka ɗauki wannan madara sai ka juye shi a kwano sai ka ɗora kwanon a wuta sai ka ɗauki cokalin habba sai ka zuba sai ka ɗauko asalin wannan zuman cokali uku sai ka zuba sai kuma ka gauraya ka kara ruwa a kai bayan ya dahu ya yi ɗumi sai ka ɗaga sai ka karanta waɗannan ayoyin da na faɗa sai ka sha in ka sha ba a so ka kwanta ana so ka zauna na awa guda dan ana son kan ka kwanta da awa ɗaya za ka sha to wannan da yake fama da wannan matsala da izinin Allah sha'awarsa zai dawo kan halalinsa kuzarinsa zai dawo kan iyalinsa wancan sha'awa kuma sai ya ɗauki hadisin manzon Allah in matar banza ko wata mace ta bujiro maka manzala ke ka dawo gida abinda wacce take da shi matar ka tana bana mata a wajen tafsiri sun gaya mun wani abin da yake faruwa kuma akwai laifin ku mata suna zargin ku zargi guda goma sha uku zargi uku daga ciki na farko shine wasu mazajen ba sa kyautata wa maza wa matayensu ta fuskan suturar da za su kawata musu a gida wasu mazajen kuma ana zargin su da cewa asalin koda matar ta yi adam ma baya dawowa gida sai bacci to kaga wannan wanda bai dawowa sai bacci maganan ado bai taso ba dole matan maza su dinga dauke masa hankali kuma ban ga sana'a a duniya da zai kai ga in ka daga karfe shida sai 'ya'yanka sun yi bacci ba wasu suka ce ya faru a kaduna wani ya tsinci kansa irin wannan neman kuɗin da babu zama da iyalin wata rana sai ya dawo aka kafa doka ko ya yi tafiya ko kuma babu tafiyan a wannan lokacin sai ya kwanta a gida yaransa kuma aka dace ranar ba makaranta da suka leko sai suke kyau mamansu ga wani mutum akan gadon ki mama kun yana gwada menene akwai nisa tsakaninsa da 'ya'yansa da saboda haka irin wannan hakkin tarbiyya ma ana ganin ba za ka iya ba ma 'ya'yanka ba hanya ta gaba akan abin da ya shafi ilaj na masul jin yara waɗanda suka tsinci kansu cikin gagara da taurin kai ka yi duk kokarin da kake a kansa baya yi kana tura shi makaranta yana zuwa filin kwallo abin da kake so yayi baya yi nan malamai suka ce ba tsine masa da la'antarsa za ka yi ba addu'a za ka masa sai ka samu ruwa mai kyau wasu malaman suna ganin ana haɗa ruwa guda uku ba wai suna faɗa akan komai ba saboda ayoyi da nassosin da suka zuwa kai na farko ruwan sama Ƙur'ani ya ambace shi na biyu ruwan zama ruwan sama ruwan zamzam na uku kuma ruwa wanda yake na kogi waɗannan ruwan aka haɗa su in ba a samu ba kuma a yi amfani da kowane irin ruwa sai a karanta waɗannan ayoyi da na ambata da waɗannan surori da na ambata fatiha a kursi qul huwa falaki nasi da waɗannan ayoyi su bismillah arqi da makamantansu dabta asubahi a ɗauka a ba ma yaron ya sha ya shafa jikinsa bayan sallan asubahi a baki malamai suka ce gab da sallan magariba a ɗauka a bashi lokacin matan da take fama da jinnu za ka ji tana cewa gab da magariba tana samun mutuwan jiki da kuma asalin kasala haka aljanin da yake raba mata da miji duk macen tana da jinnu za ka gaggari na wayewa mijinta in ya zo fita yana fita hankalinta na Allah Allah ya dawo amma tana jin jirin muryarsa sai gaban ya faɗi to duk waɗannan malamai suka ce yana daga cikin sharri irin na aljanu mafita ana samun waɗannan abubuwa kamar haka sihiri ko jinnu in ya kama matarka ko aljani fitinanne gagararre ya tafi ya dawo ya tafi ya dawo ana duba aboko ruku yadda ake yi ana yi akan manhajin sunna wanda ake mata rukuyen da wanda yake kai mai rukuyen imaninsu da yaƙininsu yana kaiwa ga Allah ko ga malamin lokacin da imaninka da yaƙininka da malamin da wadda ake masa jinyan ya haɗu ya koma ga Allah sai a samu natija wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sannan kuma ana duba babu laya ko wani buru a jikinta wallahi akwai matan da take fama da ciwon kai kamar za ta mutu ni na sa a mata rukuya ina zaune ana rukuya alaman aljannin yana jijjiga a jikinta amma wallahi tana nan babu ciwon kan sai karuwa yake ce ki ji tsoron Allah Jikinta akwai wani abu take eh an mata maganin kamun kai da ta kunta kanta ta ciro ta sa hannu a cikin himar ɗinta da ta ciro laya da bakin zare ana karanta mata ƙur'ani sai ta bada sai Allah ya bata lafiya to ana hada waɗannan magunguna kamar haka waɗannan magunguna malamai suka ce babu wani cuta na aljani ko sihirin da za a yi amfani da wannan face Allah ya warkar da mutum bisa dalilin fatawan annabi Muhammad Maza Allah da ya umarci mu amfani da habba na biyu kuma akwai man zaitun na kuma akwai kusur hindi hadisi ya inganta cikin bukari manzo Allah yace ina umurtan ku da amfani da alhindi da Hausa ana ce mata sanya shi yasa Allah masar jazira bin bas Allah ya gafarta masa yace in ka samu asalin man kusur hindi kai rukuya aka ɗiga a hancin marar lafiya ne aljani shawar da zai yi yana fitar da jinnin ne ko kuma Allah na kona aljanin ko ya halaka ta saboda annabi ya ambaci itaciyar a matsayin magani kama samun ta gaskiya yana wahala dan dan kwalbarsa baya wuce kaman wannan a misra ina ga baya wuce dala ɗari ina masu harkar canji dala ɗari nawa ne a naira saboda haka man yana da tasiri sosai da sosai idan ba a samu man ba za a iya samun asalin da daqiq nasa sai kuma a samu asalin buturan da hausa suna ce masa mangelo ana so kuma a samu za'afaran ana so a samu mis ana so a samu wardi ana so a samu khalfit waɗannan mayuka guda goma ake haɗawa a yi rutsuya marar lafiyar a dinga shafa masa da safe da yamma sannan kuma sai bangaren cututtukan da ba na jinnu ba akwai cutar da yake jikinmu wanda ba cuta ce ta jinnu ba waɗannan cututtuka malamai sun mana hanyar da za mu samu waraka kamar ibn al-qayyim al-juzi yayi magana akan zanjabil zanjabil da Hausa ana ce masa citta namijin da yake da karancin mani a jikinsa idan ya samu citta yana dafa citta yana shan ruwan cittan da madara wannan yana samun ƙarin ruwan mani a jikinsa kuma maniyin jikinsa baya tsinkewa ko bai lalacewa sannan ana amfani da hulba game da namijin da yake samun matsala na raunin al'aura ko matar da mijinta yana kusancinta ni'imar jikinta tana jin bai kai ga yadda zai biya bukata ba ita ma tana zargin kanta bata da ni'ima za ta yi amfani da man hulba za ta yi amfani da kuma asalin zuma sai kafin mata da mijin su kwanta za su sha hulba cokali ɗaya ƙarami su sha zuma cokali uku sai bayan awa ɗaya su kwanta Wani bayan nan matan da take zargin kanta bisa mijinta yana kusancinta asalin tana samun matsala na zafi ko namijin da yake saduwa da iyalinsa yana sauran kawo inzali wannan abin da suka ba da shawara zai nemo asalin habba manta amma habba irin misira na kamfanin hawa zai samo zai lau, zai samo kuma asalin zai sintin su ake hada su guda biyu a dinga kansu da madara kafin a kwanta da kuma da safe kafin a karya sannan wanda kuma bai san waɗannan ba a gargajiyance zai iya amfani da kankana da dabino kankana ana cinsa ne asalin a samu kankana amma sai an ci dabino kafin a ci kankana dabinan ana so a samu wuturi akalla ka ci guda bakwai ko ka ci guda tara kankana kuma kana da hali ka samu rabi ko ka samu kwata amma shawarar da wannan ya bayar diktar abdulna'im a cikin al'ilaji bil ashab yake shawararsa shine idan har za ka ci kankanan kar ka zubar da 'ya'yan ka tauna 'ya'yan tana narkar da tsakuwar da yake koda ko tsakuwar da take cikin dan adam na a appendix kuma wanda yake cin 'ya'yan kankana ban yana sabawa da wanda yake shan ruwan baya cinsa sannan kuma ana iya samun kwakwa da dabino ana cin su suma suna da tasiri wajen namijin da yake samun matsala na rashin asalin biyan bukata lokacin da yake kusancin iyalinsa su kuma mata dangane da magungunan da suke sha na ƙarin girman nono ko rashin hana shi faduwa domin waɗannan malamai suna so ne su raba mu da likitoci su haɗa mu da annabi muhammad idan mace tana fama da wannan matsala ko namiji yana bukatan matarsa nonon ta yafi yadda yake dan wani namijin bukatar sa jikin matarsa ya ga wannan wajen wani kuma fuska yake bukata ya gani wani kuma jikinta yake so ya gani alayi halin idan nono ne yake dauke masa hankali yana so kuma ya mantenin katta sha maganin turawa dan maganin turawa dr robin hood a cikin discovery channel ana wani program da shi yana bayanin asalin magungunan da ake sha na pumping din nono yana kotun dan kalfa hanyar da za a bi shine za ta samu waɗannan abubuwa guda hudu <clears throat> za ta samu ɗanyen shinkafa za ta samu kuma asalin alkama za ta samu garin gulba za ta samu garin habba <clears throat> sai ta haɗa soje ɗaya in ta haɗa soje ɗaya sai zama gari sai ta samu ayaba Shi ne ake ce masa almau da larabci <clears throat> in ta samu ayaba sai ta busar da shi ta nika shi sai ta haɗa garin gaba ɗaya waje ɗaya sai ta samu gyada ana ce mata full sudani amma mu dai abauci fassara mafi rinjaye da aka fassara ta ana ce mata gyada mai bargo san nan garin ko abin da ake ce mata ba gyada mai bargo ha ya yi dige gyada ce babban gyada in an soya ta ba ta da daɗi kana ci manya mata yawa me sunan ta nan lagos ha a akwai wanda na ji a makaranta mata sun ce mun sunan ta kamfala a lagos eh sun ce ana ce mata kamfala almuhim muna so ne a fahimce ta yadda za su yi amfani da ita ha ƴaƴan shi ne gida mai bargo a a ba ka tare da mu gyaɗa ce sosai gyaɗa babbar gyaɗa wanda in aka ɓare ta in aka dafa in aka soya ta ba ta da daɗi mai ya masa yawa jikinta kamar jikin maciji wace babu ita arewa? yawwa kwaya biyu ce kwaya biyu ce an fahimta an gane to wannan gyaɗan ita bukatar da ake da ita ɗaya ne su matan sun san yadda ake sarrafa kunin gyaɗa to wannan ɗanyen gyaɗan ake so a daka a zuba ta a ruwa sannan kuma ana so su samu aya su sarrafa ayan yadda suke sarrafa shi yadda suke kunan aya sai su haɗa wannan ruwan gyaɗan da wannan ruwan ayan shine zai zama asalin sanwa na dafa wancan garin a matsayin kunu idan suka dafa shi da hu sai ka ɗauki nauyin saya mata madara gari da ruwa duk zai yi, amma in ana so ya mata amfani ya kashe cutar da ke jikinta a zuba zuma in ta sha shi da safe ba za ta ci abinci ba sai bayan haka da daddare